أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين ina roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau alhamis goma daidai ga watan rabi'u sani bi ma'ana watan hudu na kalandar musulunci shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya inda za mu ci gaba da inda muka a inda muka tsaya jiya na wannan littafin da yake fayyace mana a kedun shi'a al'imaniya al'ifnai ashariya a jiya dai mun bi a matsayin dukan mammarin kumatu da dukan kai da dukan kirgi da sa bakakin kaya da ta riga da kuma rera waƙoƙi da suke sanya mutane kuka game da mutuwan sayidina Hussein radiyallahu anhu a wajen shi a ayyuka ne waɗanda su ne mafifita da suke kusanta mutum ga Allah to a yau gaba ta yau inda za mu tashi shine bayanin da suka yi wa kansu cewa limamansu suna da ƙarfi su lamunce maka aljanna kawai in sun ce kawai sun baka aljanna to ko baka yi aiki ba ka same ta ko baka samu ko ka yi aiki ba ko baka yi ibada ba kawai idan sun ce sun sauke maka sun hutace da sai ibada ka je kawai za ka shiga aljanna to wannan abun a wajensu ya tabbata kuma sun yi imani da haka Shi ne inda za mu tashi a yi waftarau sun kirkiro wa kansu cewa anna a immatahum cewa lallai limamansu su 'yan shi'an nan yamlikuna daman wato suna da ƙarfin su mallaka maka abbaman abinda ake nufi abbaman lamun cewa shine garanti garanti shine abbaman da harshen larabci wato suna iya baka garanti da tabbaci da lamunce maka in dai kai ɗan shi'a ne to sukan lamuncewa wa 'yan shi'an su bi da jannati da shiga aljanna kawai ina fata an gane ko iftaral kulainiyu malamin su kulaini ya kirkiro hujja an abi basirin wanda ya ce ya jiyo ta daga abu basirin ke anna aba abdullahi rahimahullah ce abu abdullahi allah ubangiji ya ji kanshi da rahama wane ne ke abu abdullahi a nan shine Hussein wai qala lahu ya faɗa wa shi abi basirin din wa hashahu kuma kwata kwata bai san da maganan nan ba da ake danganta masa wa yace masa idza raja'ata ilal al-kufati idan ka koma ƙasarka ka ta kufa saya'atika zai zo maka wato a faƙullahu idan ya zo wajenka ka faɗa masa ya ƙulu laka ja'afar ibn muhammad ja'afar ibn muhammad yana faɗa maka wato yana bashi saƙo idan ya koma kufa akwai mai zuwa ya ce masa wato Jafar bin muhammad yana ce masa da'ma anta alaihi ka bar duk abubuwan da kake aikatawa na ibada wa Adumanu laka ala Allahi jannata ni kuma na lamunce maka aljanna har gaban Allah ina fata an gane ko walamma hudira hadar rajul yayin da wannan mutumin ajali ya zo masa da'a aba basirin sai ya je ya kira abu basiru ɗin da ya ga ajali ya zo masa faƙala lahu sai ya ce masa ya aba ya kai abu basir kad wafa sahibuka lana mutumin kafa ya cika mana alkawari thumma qubida rahmatullahi alaihi sai aka ɗauke ransa wato da ya ga alamun mutuwa an nuna masa aljannan ne kawai kai tsaye kawai da ya kira wancan ɗin kafin ya cika ya ce na ga an cika alkawari da ya faɗi haka kawai sai aka ɗauki ran shi abu basir ya ce falamma hajjajitu yayin da na tafi haji a taito a ba abdullahi sai na jojin abu abdullahi shine hussein bin ali ko fasta'azantu alaihi na nemi izinin ganinsa da aka mun izini in shiga in ganshi falamma da kaltu yayin da na mika kafa haka na shiga ɗakin inda yake ɗin ƙalali li ibtida'an min dakhilil baiti wato hey ya faɗa mu a farkon farko ina shiga haka sai ya kira ni a lokacin kafa ta ɗaya tana waje ɗaya kuma tana ciki zan shiga kenan وإهدى رجلي في الصهن والأخرى في دهليزه kafa ta ɗaya tana farfajiyan gidan ɗayan kuma tana cikin zaurensa dihilizi darihi sai ya ce mun ya ababa sirin tun ma fa bai san da shigan shi ba amma ya ji kawai za a shiga amma har shi yana ciki ya gane wane ne tun bai gama shiga ba amma har ya gane wane ne zai shigo ɗin tun bai gan shi ba ya kira sunan shi ya ce ya kai abu basir kad na li sahibika mun ciki ta wafa wancan mutumin ka alkawarin mu na aljanna mun ciki ta ba shi kuma abin da ya kawo shi ya yi mamaki kenan ya gudu ya tambaye shi ya faɗa masa wani fa da ya zo rasuwa fa ya faɗa mun alkawari ya cika to shi ne shi kuma da ya je haji irin ya zo ya bashi labari kafin ma ya shiga har ya san abin da ya kawo shi har ma ya sake jaddada masa abu basiru ne eh mun cika wa dan uwanka fa alkawari mun cika mutumin na alkawari ya je ba ma sai ya zo ya gan shi ba ina fata an gane ko saboda karamomi haka ina ji irin nasu fa amma ina fata an gane ko har ya san abin da ya kawo shi tafi ya faɗa ma har ya faɗa masa wannan maganan da kuke ganin ka? ku duba usulul kafi fa babban littafin nan da ake takama da shi a wajen shi'a usulul kafi eh ku wallafzu lahu ku duba mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da sittin da ɗaya da ɗari uku da sittin da biyu kitabul hujja babu maulidi abi abdullahi ja'far bin muhammad manasibi ali abi talibin da suke bayyana darajojin eh, wannan kenan a kitabul hujja akwai littafi mai suna manaqibu ali abi talibin wato falaloli da daraja da martabobin wato ɗan gidan abi talib shine aliyu kenan mujalladi na hudu shafi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha tara babu imamati abi abdullahi ja'far bin muhammad sadiq ga faslun karkashin fasalin harkul adati lahu wato yin abubuwan da yan adam ba sa yin su al'ada ba a san su ba a karkashin wannan fasalin za ka je ka nema ina fata an gane ko a wannan fasalin za ka nema a shekaran jiya ina jin na karanta wata fatawan babban shehin su kamini yana cewa cin karas da mai azumi a watan ramadana in ya ci karas da rana a watan ramadana azumin shi ya mai ya kare amma yayin da kake cin karas din in ka ci shi da niyan kai zomo ne ba mutum ba ne ina fata an gane da niyan kai zomo ne ka halarto da niyya in karas din nan da za ka yi a matsayinka na zomo ne to azuminka yana na kalau ba abin da ya taba shi domin ba a matsayinka na dan adam kai niyan ci ba ka ci shi da niyan dan adam ba a matsayinka na dan a'a da niyan kai zomo ne kake ci yanzu azuminka yana nan ina fata an gane ko eh, hadda nomban fata wanda nomban menene duk wanda yake so ya ganta zan nuna masa a intanet haka na ciro ta ga ga hoton shi malamin da ya bada fatawan da makamantansu a ciki kuma akwai shaihin har ilayo saboda wani shaihin su na shi'a da yake da karamomi ya yi shekara ashirin da uku da rasuwa matan shi ta ce ba za ta yi aure ba za ta yi aure ba inda mai gidanta ya rasu amma cikin shekara ashirin da uku nan saboda karamominsa tana ɗaukan ciki tana haihuwa ta ɗau ciki ta haihu Allah ne san kuma ya ake haɗuwa saboda karamomin shegunansu an haihu an yaye an haihu an yaye an kuma ƴaƴan shehi ne awa ƴaƴan shehi ne shi yasa fa Allah ya ba mu hankali kai da ka ji wani abu ya yi kirakin da hankali ka zubar kawai zubar kawai Allah ubangiji ya rufa mana asiri ah, sannan abu na ukun suka ce wani malami kwanan na ya fito yana lecture yana ƙoƙarin ya ce wa mabiyansu na shi'a cewa ya halatta su sa sunayensu kalbul hussein kalbu hussein kalbu kafin, kalbu ja'afar, kalbu abin nan karen hussein wai wani ya ce wani shaihi sama da shekara talatin na shi'a ya zo ya lecca ya ce aiku, ba kwa girmama limaman nan ba kwa ba su haƙƙi da cancanta yadda yadda suka cancanta ya za a yi sunan shi hussein ka sama kanka hussein ya za a yi sunan shi ja'afar ka sa ja'afar ya za a yi sunan shi musa ka sa ya za a yi sunan shi ai matsayinsu yanzu bai kamata ya sa suna ka sa ka ce kawai kai don tawalu da kankan da kai da nuna cewa ka kai ba komai ba ne a gabansa ya kamata ka sa kanka kalbul husain ma kare Hussein to da wani malami ya masa rabbi shi ah, ya za a Allah ce walaqad karramna bani adam mun fifita dan adam eh, wa faddalnahum ala kathirin ko mun fifita dan adam mun honorin nasa sama da mafiya yawancin halittun da Allah ya za a yi yayi lowarin kanshi yace eh da ya ce sunan shi kare kawai to da wannan ya ji disappointing kanshi amma karen Hussein abu ne na alfahari ku ne na alfahari wallahi yana kokari ya rada masa yana lek yana kokari ya rada musu su rika cewa kalbul hussein yanzu idan kuka lura a iraq su tehran din nan iran za ku ga tattakin nan da ake yi to su haka suke tafiya yanda karnukan suke tafiya eh kaga an sama wani can a wuya shine kalbul hussein kaga yana wow wow wow wow wallahi wai shine kalbul hussein shi ma wanda yake so zan ba shi lecture sannan na wancan din kalbul hussein din kuma zan ba shi inda ake practical a hakan suke tafiya yanda yara suke rarrafe a haka ake tattace aje inda za a je din to akwai kuma wanda su kuma suna ja kamar maciji ne sai su manna nan a kasa su ja wannan kuma tun nan nasu a haka sai su kara jan dan gefen suna ce ya hussein suna ja haka suna jan kuma tun su a kasa a haka suke tafiya live wani malami ya suna Allah ubangiji ya taka masa da alheri ya yi wani abin nan research mai kyau yake dama wanda ya zaji suna na aisha kazafi ya mata na zina to ya kamata ya sha bulala na menene na kazafi Allah da ikon shi da suka maka din da yake ba mai musu sai Allah ya fosin ɗinsu suna yi wa kansu bulalan da kansu Allah da ikon shi shine za ka ga yadda suke dukan kansu inna suna yayyaza jikinsu eh da farka ka ga an daki nan an daki to bulalan da ya dace a musu ne na kazafi shine Allah ya fosin ɗinsu suna yi kamar yadda mutanen annabi Musa ya ce uktulu faktulu an kusa kun zalika khairu lakum inda bari ukun fataba alaikum to Allah sai ya yi forcing din mutum ya yi ponishin kanshi wanda da wani ne ya masa sai a ce ya zalunce shi ko a ce za a yi rigima amma kazafin nan da ake kullum to sai sun yi wa kansu bulalan kazafin kullum da sarka sai ɗaya nuna musu masu sama wuka a sarkan koreza haka Allah maɗaukacin sarki ke. sai mutum ya jaki kanshi ya yi jina jina ya tafi daga nan har ina a rarrafe shi eh, kalbul husaini ne a samai sarƙa wani yana jan shi haka yana tafiya yana wow wow abun mamaki ka in kaga mutane nan wannan zan nuna muku yana nan na nan Allah ubangiji rufe duk wanda yake so yana nan zan nuna mai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah rufa mana akwai wani website wanda ahadu suna suka bude larabawa a kasashen larabawa suna ce website in kare mutuncin sahabai to shine a cikin shi ne zaka ga suna posted irin waɗannan abubuwa ko ina suna ɗauko abin da ake in illa su sa ba wai kazafi bane ba wai ƙarya bane Allah ya rufa mana waftar kashiyu akwai wani babban shehinsu alkashiyu kashiyu dinnan shi ma ya kirkiro hujja da take cewa yana ce an abdurrahman ibn al-hajjaj kala abdurrahman ɗan hajjaj ya ce wai kharashtu aman min al-awam na fita wata shekara cikin shekarun da suka wuce wa ma'i malun kathirun ina ɗauke da kuɗi masu ɗimbin yawa li abi ibrahim alaihi salam waye abu ibrahim alaihi salam ana na musa musa bin jafar ne anan ko yawa to yace ya tafi da kuɗi da yawa zuwa gare shi wa auda'ani ya mun ban kwana cewa wa auda'ani inna ibrahim wato sai ya bani amana ya bani abin nan a jan cewa lallai inna ali ibn yaqtin risala menin wa auda'ani inna ali ibn yaqtin risalatan lahu du'a wato sai ya bani wani littafi yace lallai aliyu dan yaqtin yana da wata risalatan lahu ta'alahu du'a yana da wani sako yana neman addu'a a wajen shi falamma faragtu min hawa'iji yayin da na gama biyan bukatuna da suka kawo ni wa awsaltu mala ilaihi wa auda'ani inna ali ibn wannan jumla ina jin bata zauna daidai ba ko ni na yi kuskuren karanta ta amma sentence din bai zauna a ma'aunin larabci ba ko kuma ni ne ban fahimce shi ba duk zai iya fahimta domin ya ce wa ma'imalun kafirun a tare da ni na ɗauke da kuɗi masu yawa li abi ibrahim na abu ibrahim wa auda'ani inna علي بن يقطين رسالة سأله الدعاء yace in kai masa sako ce aliyu dan yaqin yana da sako sakon shin ko shine yana neman addu'a wajen wannan malami falamma faraghtu yayin da na gama abbukatu na gaba daya wa awsaltu mala ilaihi na kai masa kudin qultu sai nace ju'iltu fidaka Allah ya sanya ni fansanka yanda fa za ka je ka ce annabi fidaka abi wa ummi ya rasulallah uwata da ubana su zamanto fansa a gare ka bi ma'ana zan iya ba da su a matsayin fansa a gare ka ko kuma ce ya rasulallah eh, na eh, mika kaina fansa a gare ka shi ma sai ya faɗa ma wancan malami yace sa'alani ali ibn yaqin aliyu dan yaqin ya turo ni yace yana neman an tad'u wallahi lahu yana neman ka roƙa masa Allah faƙala sai yace masa lil akhirati yana neman addu'a game da lahira qultu na'am eh irin ya tashi gobe kiyama lami lafiya ba matsala qala ya ce fa wada yadahu ala sadri sai shehin kai ya tsora ya eh, hannunsa akan na haka thumma Kala sai yace a cikin addu'arsa ضمنت لعلي بن allah ta تمسه النار ya dafa kirjina haka ce na lamun cewa aliyu dan yaqin wuta ba za ta taba shafansa ba ina fata ba shi ba wutan jihar ba za ta ma taba shafan shi ba wannan ku duba rijalul kashi mujalladi na biyar shafi na ɗari ɗaya da casa'in zuwa a ɗari da casa'in zuwa ɗari hudu da casa'in da ɗaya za ku samu wannan mala yake ta'aliq ƙarin bayani ma haza ta'alli ala Allah mawallafan littafi yake kai wani irin wato shishigi ne ga Allah subhanahu ta'ala ya wuce wannan wa ka'anna ladaihim kai ka ce gaba ɗaya suna sun mallaki khaza'inu rahmatillah kai ka ce dukkan taskokin rahaman Allah a wajensu suke su limaman shi'a su ba wa su ga wanda suke so su hana ga wanda suke so ai a can baya sun ce su ne khaza'inul lahi aidi wa biyadihim maqalidu kulli shay kai ka ce dukkan al'amura na halitta Allah a hannun su yake fahum yuwaddi'una sukukal ghufran wal hirman wato suna Rarrabawa mabiyansu lasisin shiga lasisin gafara da shiga aljanna da lasisin haramta aljanna ga wanda suke so faham la'um ma'allahi tadbir wato sun suna so su nuna cewa su ma suna da wani fawa na sarrafa abinda suke so su sarrafa shi cikin abubuwan abubuwa harkoki na Allah attala al-ghaiba mai cewa ya bada aljanna ga wance ya lamunce masa aljanna ya lamunce ma wancan wuta ba za ta shafe shi ba shin ya karanta wahayi ne am ittakhadha inda rahmani ahadan ko yayi alkawari da Allah ne Allah ne ya bashi wannan Allah ce kalla ba haka bane sanaktubu ma yaqulu ko za mu rubuta dukkan abin da suke faɗa wani namuddu lahu min al'azabi maddan mu tsawaita musu azaba mu ruɓanya musu azaba ruɓanyawa wa narithuhu ma yaqulu mu gadar masa abin da yake faɗa wa atina fardan ya mutu ya zo mana shi ɗaya واتخذوا من دون الله mutane sun ɗauki waɗansu daban a matsayin alloli sun bar Allah wai kunu lahum izzan domin su cece su su abin nan su sanya su a rahama gobe kiyama Allah ce kalla ƙarya suke yi da yakfuruna bi ibadatihim mabiyan waɗannan limamin gobe kiyama za su kafurce ma almajiransu da suka bi su wa yakununa alaihim biddan su yi opposing insu su zaman to kishiyarsu gobe kiyama duk wanda ya bi iri waɗannan malaman batattun masu ɓatarwa to a gobe kiyama sai sun ce ba ruwansu da kai bayan a nan duniya su suke sa ka yi su suke cewa kayi sun lamunce maka aljanna sun ɗauke maka to gobe kiyama in ka haɗu da su za su ce ba su ba kai kwata-kwata ka fita hanyar su kawai bayan sun kai mutum halaka kama kalin shaitani ne kamar misalin shaitan ne iftara lil insani furko da yake mutum kafurcewa Allah ka kafurce to sai mutum ya kafurce ya dulmuya a cikin kafurcin yadda ba zai iya dawowa ba ya ce inni bari ka, ni fa ba ruwana da kaiwa ne inni a kafin laha rabbal alamin ni fa tsoron Allah nake yi duk irin waɗannan mutanen Allah ya mana gargaɗi a ciki game da su ina jin ko a suratu eh, eh, eh, al-ma'ida inda Allah yake cewa wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu وضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء kar ku bi son zuciyar mutanen da suka ɓace da daɗewa sannan suka ɓatar sannan suka ɓace daga kan tafarki madaidaici kar ku biye ma iri waɗannan in ji Allah manzo kawai a bi annabi kawai ati'u Laha wa ati'u rasula kawai qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in ji annabi Ya yuhibbukumullah يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا wa وأنتم tasma'un. ku bi Allah da manzansa kada ku yadda ku juya wa Allah da manzansa baya wa antum tasma'un kuna ji kuna gani wala takunu kallazina qalu sami'na amma wahum la yasma'un kar ku zamanto irin waɗanda in suna zaune gaban annabi su ce sami'ina in suka fita sai su bi wata hayaniya wahum la yasma'un ashe ba su ji magana annabi ba ta wasu tuke kada ku yadda ku kasance haka ina fata an gane Allah ubangiji ya rufa mana asiri tambaya ta saba'in da biyu tana cewa mallazi hafizal islama menene ya kiyaye musuluncin nan daga gishewa a bayan ƙasa منذ أربعة عشر قرنا tun karni goma sha hudu da suka wuce wato 1400 years kenan ko tun wancan lokacin fi za'ami shuyukhi shi'a a rayawan malamin shi'a me ya kiyaye musulunci na wai har yanzu yana nan bai ɓace ba jawab ansa ita ce qala imamuhum al-akbar al kumaini babban malamin su Kumaini inan da ya rasu yace innal buka'a ala sayyidi shuhada'i yawaita kuka da kururuwa da ake yi da sayyidu shuhada'i shugaban shahidai waye kenan Hussein yawaita kuka da ake yi kullum in na yawaita kuka da ake yi iri wanda muka yi bayanin shi jiya haduwa a yi ta kuka a ta kuka na nuna bakin cikin mutuwan Hussein wa iqamatil majalisil husainiya da kakkafa senta senta senta na husainiya ina fata an gane ko wanda suke ake tunawa da sayyidina Hussein to kakkafa irin waɗannan senta din ce can senta ne na Husainiya can senta ne nan Husainiya can Husainiya can kasan Husainiya a haɗu a wajen a rika haɗuwa ana kuka ana wayo Allah ana sa baƙaƙin kaya yace wannan abun shine yayi restoring musulunci ya ya kiyaye musulunci da da ba don haka ba da musulunci ma ya ji safiya da ba musulunci ma da ya ɓace ba wai ƙur'ani ba ne ba fa existence na ƙur'ani ko na sunna mazu a'a wannan kuka da ihun da ake wayo husaini wayo husaini shine ma ya rike musuluncin da tuntuni musuluncin ma ya ɓace da kakkafa irin su husainiya in center Yake waɗannan abubuwan hiyar lati hafizatul islam su ne suka kiyaye mana musuluncin nan har muka riske shi min arba'ata ashara karnan to kai kuma kenan in kana so na baya su samu kai ma ka shiga kukan ina fata ka shiga kukan saboda magabata sun yi kukan na bayansu sun samu na yanzu sun samu su ma na yanzu sai su su dora don na bayansu da za su zo nan su samu kenan ko ba ku gane ba ne ba fa wai a samu alaran momi yara su zamanto mahaddata alƙur'ani ba masana fiqihu da hadisai a'a ba shi bane duk wannan ba shi bane ya ne. yawan kukan nan kawai yawan kukan ka duba jaridatul eh, al-ittila'at al-iraniyah wata jarida ta istila'atul iraniya al'adad al'adad shine fitowa fitowa kasan su ma series ne mujallu eh, wannan ya ake kiran shi eh, magazine magazine volume volume kasan su ma suna fitowa fitowa ta farko fitowa shine al'adad shi ba a cewa volume don bai kai girman abin nan ba fitowa ta dubu ɗaya da ɗari biyar dubu goma sha biyar da ɗari tara da ɗaya wanda ta fita a 1399 hijiriya haka nan ma a duba iqna'ul eh, alla'imi ala ikamati alma'atimi wato gamsar da la'imi wanda kan menene kan hujjojin waɗannan bukukuwa na mutuwa wato mai musu wato mai musun irin waɗannan tarurruka na kuka ɗin nan na mutuwan Hussein da bukukuwan da ake la'imi ne to sai wani ya wallafa littafi yake gamsar da la'imi mai musun irin waɗannan tarurruka ko ba ku gane sunan littafin ba eh gamsar da la'imi waye la'imi a wajensu an san la'imi ai waye la'imi mai musun irin waɗannan ma cewa waɗannan abubuwa tarurruka da bukukuwan ashura da kukan nan ba su da kyau to sai wani ya ce ya wallafa littafi ya sa masa gamsar da la'imi mai musun yawa irin mai musun irin waɗannan tarurrukan cewa ba kyau yawa kamar raddi ne eh, duk mai cewa waɗannan tarurrukan na kuka da dukan jikin haramun ne bai dace ba la'imi ne kun fahimci abu to sai ya wallafa littafi na gamsar da la'imi wanda bai yadda da irin waɗannan tarurrukan ba haka ya sanya ma littafi suna ina fata an gane ko yawwa ah, sai ya ce Laula zalika da ba don irin waɗannan kukan ba laba'at juhudul Husaini bin Ali da ba don raya ku a raya tunawan shi da kuka da dukan jiki da tattaci da su menene ba ai da irin ƙoƙarin da Husaini ya yi a musulunci da yanzu ba a san da shi ba amma yanzu fitowa nan da ake a yi muzahara a yi layi a yi tattaki a ɗaga tuta ya hussein ana dukan kirji ya hussein yake shi ne yanzu yake fitowa mutane da irin ƙoƙari da rol da gudunmawa da Hussaini ya ba ma musulunci da ba don waɗannan tattakin da kuka kukan nan da ake yi ba da ba a san ma rod ɗin da ya bada guduman da ya bada a musulunci ba waɗannan abubuwa su suke ƙara menene bayyana wa mutane su san mawaye husainin makai da ake tattaki irin wannan domin shi wa juhudu rasulil islam da irin ƙoƙarin annabin musulunci allati bazalaha wanda ya bayar kwarai da gaske wajen assasa at-tashayyu shi'anci duba da ba don tattakin nan ba da kukan nan da sa bakakin kaya ba da dukan jiki da menene to da nan ma ba a san irin kokarin da annabin musulunci manzon musulunci nan ya yi ba da gudunmansa wajen kafa shi an ci ku duba annabi ne sallallahu alaihi wasallam cewa ya billah shafi na nawa ku duba littafi kashful asrar Safi na ɗari da casa'in da uku alhadisu sani fil imamati an nazaratu ila ta'aziyya yanda ake ta'aziyya in ka je karkashi wannan za ka samu Allah rufa mana asiri mu je tambaya ta saba'in da uku mai take cewa ما dalilu ala أن الشيعة وعيدية خوارج أن fi mawqifihim min mukhalifihim menene dalili da yake nuna karar cewa lalle su shi'a wa'idiyya khawarij wato wa'idiyya sune wanda suke nuna mutum azaba zai shiga wuta kawai me yake nuna cewa me dalilin da yake nuna cewa shi'a suna da alaka da khawarijawa a aqida na wa'idiyya komai kawai in kai a matsayinka na musulmi a kuskure kawai wuta za ka wuta za ka wuta za ka akwai dalilin da yake nuna lallai shi'a a wannan bangaren a wannan akidan su ɗaya ne da hawari jawa musamman ma matsayinsu game da wanda yake saba wa su eh babu shakka da ka saba aqidansu gawa da ka saba aqidansu kai kafuri ne to haka nan ma shi'a da ka saba aqidansu kai kafiri ne wuta zaka so suna da alaka kamanceceniya wajen daukan wannan hukuncin ga duk wanda yake saba aqidansu cewa da kafiri ne dan wuta qala shaykhuhumul mufid shayhin su mai suna shayhi al-mufid yana ce ittafaqatil imamiyyatu wato aqidan imamiyya shehunan imamiyya limaman su duk sun ittifaqi ala anna ashabal bid'i kulluhum kuffarun duk yan bid'a gaba ɗayan su kafirai ne dan shi'a ne fa kira wani dan bid'a ku gane anan ina fata an gane ko shine yake kiran wani dan bid'a in ka ji dan bidi'a a wajen shi shine sunni mai bin sunna ina fata an gane ka baka yadda da cewa ali bane farko sayyidina ali baka yadda shi bane farkon khalifa tsoro a wajen su kai dan bidi'a ne kuma kafiri baka yadda cewa ka yadda cewa umar ne na biyu radiyallahu anhu kai dan bidi'a ne kai kafiri ka yadda usman ne na uku kafin ali kai dan bidi'a ne kai da abubakar umar kafurai bane kai dan bidi'a ne baka kai da dukan kirgi da marin fuska da dukan kai da kyakke ta abin nan da sa bakakin kaya da fita tattaki duk abin da suke din nan kai da kake opposing nasu ina fata an gane ko suke kai kishiyoyin ka ne to kai ne fa da baka tare da su dan bidi'a duk abin da suka bullo da shi in ka din baka yin shi to kai ne dan bidi'a kuma a matsayin kafiri kake a wajen su wa anna ala al-imam kuduba kuma ya kamata duk wani shugaba duk wani shugaba an yastatiba da a ce misali gwamnatin gwamnatin najeriya ta shi'a ce to suna ce to ya kamata shugaban ƙasa gwamnati ya ta kira irin waɗannan 'yan bidi'an wanda suke saba wa shi'a ta kira su an yattaki bahum ta nema su tuba su da hanya inda makuni ba da da'awatihi a kira su a musu wa'azi a musu wa'azi a musu gargaɗi yanda in mai sallah ya ƙi sallah nawa aka ce yustatabu salatan ko za a nema ya tuba na tsawon kwana nawa uku waɗansu ma suka ce salloli uku to su ma irin waɗannan inda gwamnati ta shi'a ce take da fawa in irin waɗannan suna rayuwa a ƙasar wanda ba sa sa baƙaƙen kaya ba su yadda da wannan ba ba su yadda da marin fuska ba ba su yadda da tattaki ba ba su yadda da kekkece kaya ba to ya kamata gwamnati ta kira su ta zaunar da su ta nemi su tuba wa ikamatul bayyinati alaihim a kawo musu hujjojin halarcin hakan idan fa'in tabu idan suka tuba ɗin an bida'ihim suka bar waɗannan bidiyo'in nasu wa saru ila sawabi suka dawo kan tafarkin shi'a wanda take daidai to fa biha wa ni'ima abu ya yi kyau wa illa idan suka ki katalahum wajibi ne shugaba ya kashe su ya rataye su gaba daya saboda me liriddatihim anil iman saboda sun yi ridda sun bar imani sannan bugu da ƙari wa anna man mata minhum wanda ba a samu daman zartar masa da hukuncin kisan ba to idan ya mutu ala tilkal bid'ati idan ya mutu akan wannan aqida ta bid'arsa da ta saba shi'a to fa huwa min ahli nari kawai shi dan wuta ne kawai tabbatar dan wuta ne kawai ba ku ga inda suke rarrata ahli sunna yanzu eh a irin trend din nan na mota ga suna suna rarra sai su kwanaki turar ta ashirin da nawa bakwai za su rarra abin nan da an kama mutum haka a halin suna ne baya haka baya kaza a zartar masa da hukunci to shi ne wannan riddan da yake can su gwamnatin ne a hannunsu to suke zartar da wannan wannan maganar ka duba wa'ilul maqalat wani littafi da ake kiran shi Wailu al-maqalat shafi na arba'in da tara kawailul maqalat alƙaunu fi ashabil bida a ƙarƙashin magana da take bayani akan yan bidi'a wa ma yastahiquna alaihi da irin abin da suka cancanta a musu min asmai wal ahkam na daga sunaye da hukunce hukunce in ka saba abinda da suke yi a sanya maka suna ɗan bidi'a hukunci kuma ya biyo baya shine na me na kisa walidhalika qala shaykhuhum ibn babawayhi shi yasa wani shehin su mai suna ibn babawayhi yace wa atiqaduna mu aqidan mu fi man khalafana da duk wanda ya saɓa wa tafarkin mu ta shi'a fi shay'in wahidin abu ɗaya kawai ma abu ɗaya idan ka ce bai maka ba cikin aƙidun shi'a abu ɗaya kawai min umuri dino yana ga al'amuran addini ku duba ya suka kira su al'amuran addini to ka atikadi na fi man fi jami'i umuri din wato suna cewa mu aqidanmu da matsayinmu da mutumin da ya rejectin abu ɗaya daga cikin al'amuran shi'a to mu a tsayin mu tamkar wanda ya rejectin dukkan shi'an ne da za a ce a kaza kaza kaza miliyon ko yawansu miliyon sai kace kai ɗaya bai maka ba to su a wajen su kai da kaki ɗayan ba ka da bambanci da wanda yake sauran gaba ɗaya yanzu da Allah rukunan musulunci idan kace ka ɗau sallah eh, kai kai bata ma ba kai rejectin sallah sauran ibadunka gaba ɗaya sun zauna to su ma haka kwaya abu kwaya ɗaya kamarin nan yanzu haka ya Hussein ta wannan kawai wannan kawai in yi rejectin in shi to su a matsayinsu ma ka yi rejectin dukkan addini musun abu ɗaya musun duka ne kawai karka ce wai sassauci wai za ta aka samu wani sassauci a'a san ɗaya ne fa kawai da kai da wanda ya ƙi abun gaba ɗaya da wanda ya musu abu ɗaya kawai a ciki layi ɗaya kuke wannan maganan ku duba al'iki ƙadat shafi na ɗari da goma al'iki qadat fasuyuhu shi'ati wa'idiyatun kun gani shekunan shi'a a nan kenan su suna alkawaranta mutum wuta ne liman khalafahum ga duk wanda ya saba musu su a aqidan su dan wuta ne wa kama annahum murji'atun har ila yau idan ka duba ɗaya bangare su murji'awa ne fi man dana wa taqada bi su murji'awa suna cewa idan har ka yadda ka yarda da Allah wan kawai to in ya so karkai sallah karkai wata ibada in ya so duk abubuwa na ta'asa na haram na ka ba irai ka je ka yi su kawai wani ka yadda da Allah shi kenan to shine suke cewa a wannan fuskan shi'a su kawarija ne domin mai suna kafirta wanda bai tare da su a ɗaya fuskan kuma sun ɗauki aƙidan murji'awa duk wanda ya amsa imamu ali ya yadda da shi to ko bai yi sallah ba ko bai yi zakka ba ko bai je haji ba ko a gidan giya yake kwana ko a me yake yi menene shi kawai once ya karbe shi ya accepting din shi ba matsala shine aqidatul murji'a la yadurru ma al-imani ma'siyatun kama tanfa'u ma al-imani ta'atun shine murji'awa once kai believing da Allah kawai to wata da'a wata da'a ka Allah da sallah da ba za su amfane ka ba kamar yadda kuma zunubi da shan giya da liwaɗi da sata da zinace zinace ba za su cutar da kai ba da'a ba za ta amfane ka ba zunubi ba zai cutar da kai ba wa kawai ka ce ka yarda da Allah amma in ka kawai je ka kawai imaninka ka je ka aikata duk abin da kake imaninka iri ɗaya da na jibrilu iri ɗaya da na annabi ba bambanci ina fata an gane su kuma ahlus suna suka ce menene suka ce ya durru ya durru ma'al imani ma'asiyatun ta durru ma'al imani ma'asiyatun imani a sabo yana cutar da me imani saboda mutum da yake yawan sabo imani yana dishewa yana raguwa shine al ya yazidu wa yanqus yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'asiya Allah ce yazdadu imanan ma'a imani Allah ya nuna a wannan ayar imani yana karuwa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun haka da ahlus sunnah in kai imani da Allah ka yadda da shi to yawaita da'a da ibada da ibada yana ƙara imani yana increasing yana increasing yana increasing to haka yawan sako kuma yana sa imani yana raguwa yana raguwa kaga kaman kai ne ka ƙara fitilan kwai haka ka murɗa shi yana haske kana rigya kana rigya kana rigya kana har ya zama tutish wani sa duk sai ya duk ya sai da da ahlus sunna duk mai saba wa Allah matukan yana da imani to fa shi a wajen Allah subhanahu ta'ala ta ka mashi'atillah in ya mutu yana yi yana karkashin mashi'ar Allah in Allah ya ga dama ya gafarta masa gobe kiyama in ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon abin da ya aikata ya sanya shi aljanna amma fa wanda ya mutu yana shirka ne khalidun mukhalladun finnar shine inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi amma wa yaghfiru ma duna zalika liman ya sha wannan shi shine aqidan ahlus sunna Allah baya gafarta ma wanda ya mutu yana shirka ko yana kafirci amma musulmi muminin da ya mutu yana sako bai tuba ba to babu Allah ne shi in ya ga dama ya gafarta masa in ya ga dama kuma ya azabtar da shi gwargwadon zunubin da yayyace to je ka aljanna haka za ka masu sabon Allah ce wane wane wane ku je aljanna ko kuma wane wane wane sai kun je wuta su ku konu gwargwadon yadda kuka yi gwargwadon zulubin da kuka yi a da ku a mai da ku aljanna aqidatu ahli sunnati wal jama'a ba ta kan mutum ya mutu yana mumini da Allah yana mai imani yana bai bin aqidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai zunubai sun masa yawa to wannan ta ta mashi'atillah ba kai saka yanke masa hukunci ba عدم القطع لأحد من أهل القبلة بالنار أو بالجنة baka da ra'ayi ka yanke musulmi hukunci kawai don ya mutu a matsayin mutumin kirki ka ce dan aljanna ne baka da ra'ayi haka nan don ya mutu yana sako ka ce dan wuta ne ba naka bane wannan hukunci ne na Allah ina fata an gane ko idan mutu ya azarbabi kuma yanzu sai Allah ubangiji ya kama mutum yawa shi sa malamai kullum ahlus suna suke cewa ka daina alfahari da cewa kai ne akan shari'a kai ne kan daidai kai kana kwana sallah kana kwana ƙur'ani, karanta ƙur'ani. kana wuni da azumi kullum ka rika gani kai ne perfect kana wulakanta mai sako gafara da Allah mashayin zai kauce mana nan gafara da Allah a'a yace malamai suna suka ce mutum mai saba wa Allah ne bi ya kwana a wannan daren yana zub da hawaye saboda nadaman abin da yake kai kan waka kwana kana barci saboda garanti kawai kai mai abin da ne to sai Allah ya karba ma wancan dalilin hawayen da ya zubar da daren kai kuma sai Allah ya rusa ayyukanka bisa alfahari da takama da kake yi wai kai kai wani abu saboda ka bai ma kai bacci kawai shi kuma ya kasa bacci yana kuka saboda nadama sai Allah ya bar idon da ya zubda hawaye ka za ka tarar kar mutum ya shiga tsakanin mahalicci da bawansa naka ka yi nasiha ka gaijin nashi ka nuna masa kawai amma ka kushe shi wai kai ne daidai Allah ce wala an kusa ku? kada ku kuskura ku rika karkata kanku ku rika cewa ku ne perfect perfect kaza kaza a'a kada ku yi shiga inna ahadakum kutuna fala ya'malu bi ahli ahli janna bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha ana lura da karshen mutum akan me ka mutu tunda manzo Allah ya ce ɗayan ku zai iya yin ayyukan aljanna ya tashi kansu ya tashi kansu sai ya zo daimini tsakanin shi da aljanna kamar zira'i haka ko sai ya zo tsaf shekaru kaɗan ko kuma lokaci kaɗan ajalin shi zo sai ya canja ayyuka irin na ɗan wuta sai ya mutu a kansu kuma ya shige ka haka ɗayan ku zai iya ayyuka irin na ɗan wuta barna barna ta'asa ta'asa kala kala ya shekara da shekaru sai ya zo a minute da zai mutu ya shiga wutan sai a wannan within wannan period sai ya canja wani takan ya canja within one week a ɗan ta'asa maɓarnaci ka san shi amma wallahi within one week na ajalin ta ya ya canja wani a dare ɗaya zai zo ya zauna a daren ya yi nadama ya yi kuka ya roƙi Allah gafara da sassafe maciji ya kare shi ya mutu bai san da maciji ba Allah ya karɓe shi a kan tubabbe tsaftatacce wankakke ta taya za a yi ka yanka mutane hukunci Eh? kai je ka yi nasiha ka tausaya masa kawai baka ce al'amari yana wajen Allah amma ka daina alfahari in ka ganka a shirye to Allah ce kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum haka da kake fa sai Allah ya maka wani baiwa ka gyaru to ta ya za a yi ka kushe wani samu gaba walidhalika iftaraw shi yasa suka kirkiro ƙarya suka ce idza kana yawmul malaman shi'a idan alkiyama ta tsaya wulina wullina hisaba shi'atina ku duba wa idan alkiyama ta tsaya Allah zai damka musu kawai limamin shi'a a ce ga sunan ku ne ma su yi wa mutanen ku hisabi Gashi nan ni ba ruwa na in ji Allah su ne za a jibintar musu za a jibintar musu yi mabiyansu menene hisabi za su sa wani a wuta kenan eh mabiyanka ka je kiyama ka ci Allah ce to gashi ni na baka kai ne mai musu hisabi anya mabiyanka yan dabanka da suka yi fafutuka ka ci zaɓe za ka sa wani a wuta kuwa to bi ma'ana kamar suna so su ce mana dukkan su yan aljanna wai suka ce wai faman kanat mazlamatuhu fi ma bainahu wa bainan lahi azza wa jalla idan mu yan shi'a zalintan kansu da suka yi idan tsakaninsu da Allah ne direct na fi hafa ajabana mu Allah zai damka mana hukuncin duk hukuncin da muka zartar shi Allah kawai zai amsa mana ne zai ce sami ina kawai amma wa man kana mazlamatuhu fi ma bainahu wa bainan nas duk dan an da yayi zalunci wani zalunci kuma tsakanin shi da mutane ne ba da mahaliccinsa ba ha fahubat lana sai mu nemi a bamu ita kawai a matsayin kyakkyawan aiki ne sai a bamu shi a mu kyautar abin da yayi ma wancan din kawai wa man kana mazlamatuhu bainahu wa bainana wanda kuma abin da ya tsakaninmu da tsakaninsu ne hu tsakanin mutum da mu ne kunna a haƙƙa min man afa wa kafaha sai mu zama mu ne mafi cancantan daga wanda ya afuwa da wanda ya yafe da makamancinsu sun tsakaninsu da a taƙaice dai su za a bawa wuka da nama su yi hisabi su sa wanda suka ga dama a me su sa wanda suka dama kuma a aljanna wannan maganan ku duba uyunul akhbar akhbari riba uyunu akhbari ar-riba juz'i na biyu shafi na 372 da 213 babi na 30 fi ma jaa anir riba min al-akhbari majmu'a haka nan kuma ku duba biharul anwar juz'i na 8 shafi na 40 babu shafa'ati babin ceto abinda ya saukaka kenan a yau amin ya rabbal alamin za mu ji imani da mala'iku next week kenan imaninsu da mala'iku سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Thank you.